Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin sabo da kaza wanda Surayya Gwaram ta wallafa. Kamshin tsadaddan turarensa ne ya cika min dukkan kofofin hanci na ya ce da ni fita zami da manubiya Zan raka ta mu dubo sista ɗin mom ɗinta da ba ta da lafiya. Shekaran jiya waccan ta dawo daga Egypt. Ina daga yanda nake na ce ku gaishe su. Don Allah kuma ka tuna wa maman nana kuɗi a sake ƙaro siyayyar kayan haihuwar nan. Ka san dai kayan da muka siya ba wasu masu yawa bane ne. Ya muke kafaɗa ya ce ba zan ba ta ba wallahi. Ke ni fa waccan dubu sittin ɗin da na baki billahi lazi. dan kada ki sanya na gaba ne da koke-koke. amma ban da haka a ce duk yawan yan uwana dan zaki haihu sai na yi wata hidima wallahi ban da na san halinki da koke-koken banza da kafiya tamkar mutanen farko da kowan ba zan siya ba idan ya so idan an yi haihuwar sa ba da dan kwali ko rigarsa a naɗe musu yarsa a ciki ba ni ne da kunya ba Ina ce ke na baki isassun kuɗin da zaki sayi tufafin da zaki sanya da dukkan abin da zaki bukata. Na ce eh cikin mamaki. yace to kada ki sake yi min maganar kayan bebi domin ya fi ni ko kuma ta fi ni yawan iyaye wanda na bayar ma ai kara na yi musu. Buga ki faɗa wa yaya abdullah ko Al'amin ko Abbas ko kuma Ramlatu idan gaggawa kike yi marar kunya marar kawaici kawai. Na yi shiru ina ta ajibin yaya gudale. Duk yadda nake ganin na karance shi, amma kullum yana sake fahimtar da ni, har yau ban kammala gane shi ba, bari na fahimce shi. Na jagoran numfashi sosai na ce, ai shi kenan idan abban ya zo a naɗe shi a zanin kawai. Ya murmusa ya ce maƙetaciya kawai, wato dai da gaske kike mata biyar zai biyo ko? Na kuwa tun tsere da dariya na ce, ai haka ne gaskiyar magana. Ka sani kai ko sai an yi maka bakwai kafin wakilin ya iso, ya make kafaɗa tare da cewa inna Allah ma asabirin aniyar moda ta baranda ya fice da sauri yayin da na ɗaga murya na ce a dawo lafiya. Munubiya kuwa ta fito ta ci kwalliya kamar mai zuwa fati ba dubiya ba. A hankali take takawa tamkar ta manta tsawon mintunan da ya kwashe yana zaman jiranta a mota. Da kansa ya dinga kallon agogon wayarsa, yana ta nazarin gudiyo ba ta taɓa yi masa irin wannan yauƙin ba. Ya sake tuna wani zuwa da suka yi gidan sakina, minti biyu kawai yayi yana jiranta, ya yi tafiyarsa ya barta. Sai direban gidan ne ya dawo da ita, ya kalli yanzu ya shafe mintuna sama da talatin a zaune, ta kuma fito babu wani alamun ta yi laifi. Tamkar dai wani kaskantaccen direba. Kafin ta iso gare shi, ya hango Umma ta fito, Gaisuwar da Manu ta yi mata ya yi matuƙar tsayawa guda la'arai domin cewa ta yi umar barka da lokaci ya kike wannan gaisuwar da mafi yawan matasa ke yin ta gaskiya raini ne ba kaɗan ba. Shi a karan kansa baya son wanda ya girma ya ce masa ya kake bare kuma a ce matar aurensa ta ce wa uwarsa ya kike jan". ransa ne ya ɓaci sosai ya fito daga motar yayin da ita kuma ta tunkaro shi tana cewa har na fito sai na tana ban yi wa maman amna sallama ba a can na take. Ka san idan ina gabanta a manta komai nake yi. Tsabar yadda take da kirki da shiga rai, ai kuwa haƙurinsa ya ƙare ya damƙe ta sosai yana faɗin I hate you monovia Ya girgiza ta sosai ya sake ta ta hanyar tankuɗa ta gefe guda. Ta kafe shi da idanu ta ce, Za ka san ka ci zarafin jami'ar kare haƙƙin ɗan Adam. Umar da take gefe ta ce, Ku ba sanni dai, takaicinsa ne ya sake girmama. Ya fito ya fice kofar gida yayin da Munu ta ja uban tsaki ta wuce ciki a fusaci ainin. Ban san wainar da suke toyawa ba a tsakanin Umma da sarkarta da kuma gudalanta, amma dai na fahimci akwai jikakkiya a tsakaninsu da suke ta faman nuku ashirin Ranar biyar ga watan Disamba aka sake ciro min kyakkyawan jariri na, sai dai ɗan tsurut ne babu auki irin babansa, sosai gudala ya yi murna. Sai dai duk yadda yake zumuɗi bai iya ɗaukar yaron ba, da gaske yake yi bai iya ɗaukar jarirai ba. Da murmushi a kan fuskarsa ya ce gudiyo duniya, wato dai yanzu kika yi niyya ko? Na murmusa ban ce masa komai ba. A take ya masa ba da Abubakar, sunan Abba kuma sunansa. Karin farko da na yi jego yaye gudale bai bata min rai batun a asibiti. nan kulawa da tattali mun samu tamkar ba gudala ba, don kuwa bai yarda ya koma wajen mu no gaba ɗaya ba. Kwanaki biyun nan haka yake yi, Idan ranar girki na ne ɗakinsa zai shige ya yi kwanciyarsa, da na yi masa magana sai ya ce haka yake so, haka kuma ya ga damar yi, da kansa ya zaɓa wa yaron inkiyar suna Aman. Wani irin gata da tattali yake yi wa yaron, amma ni ban ji ya ɗara amna a zuciyata ba. Musamman ma Afra da nake ganin ko yara nawa zan haifa za ta ci gaba da zama mowar 'ya'ya. Duk da dai ban taɓa bari hakan ya bayyana ba, ina kuma yawaita addu'a kada na fito da soyayyarta a fili ta yadda zan janyo mata gaba a tsakanin 'yan uwanta, domin ƙalubalen da iyaye suke haifarwa a tsakanin 'ya'yansu ba kaɗan ba ne. Amma na sani dole akwai wanda za ka fi so a cikin yaranka, amma kada ka fifita shi a kan ‘yan uwansa, kada ka ɗaukaki lamarinsa sama da nasu, sannan kuma kada ya zama su baka shawara da su, ta yadda kowa zai fahimci ai ka fi son wance kowa ne. Abin kai can kuma sai kika ko haihuwa suka fara yi an fi son 'ya'yan wanda shi ne mowar wanda ba karamar fitina take haifarwa da kiyayya ba. Allah dai ya shirye mu ya sa mu fi ƙarfin sake-saken zuciya da kuma sharrin shaɗin. Watan Aman uku ya yi kuɓiɓi da shi Duk da dai ba shi da wani girma, yanayinsu ɗaya da amna, domin ita ma haka take har yanzu sai dai doguwa ce, har yau bata canja ba, komai na sakina shine a jikinta yayin da aman yake kama da gudala sosai afra ce ta yi ruwa biyu idan muna tare a ce kamata ta yi idan tana tare da gudale a ce da shi ta fi kama daidai lokacin na fara kosawa da jarabarsa a kan aman domin duk ranar da na kuskura ya gan shi da rigar da ya san shi da ita to fa ba lafiya shi kullum sabuwar riga yake buɗe masa Tun ina ganin zai gaji ya daina har na haƙura na gasgata ba zai gaji ba, da ya ji kukansa ko yana sama zan gan shi a sukwane. Idan ina masa mitar a goyonsa afara bai yi wannan ɗin ba, yana bani amsa da cewa, ai shi ban sha wahalar laulayin cikinsa sosai ba, shi ya sa nake taya ki raino. Amma cikin afira ai ba karamin azaba kika roƙa min ba, nakan ci a'a yaya gudale, to ita kuma amna da baka yi laulayin ba gaba ɗaya fa, sai ya waske da faɗin, ai ita ‘yar fara ce wannan kuwa abba ne. Tun ina yi masa kawaici ina biye masa a rainan Aman har na fara gundura muka fara samun sabani sosai komai na yi ban iya ba. Ba dama yaro ya yi kuka zai fara rikicewa shi ma yana faɗin da gayya na ƙirarrashinsa so nake yi kawai na ɓata masa rai. Abin ya fara damuna domin na riga da na fahimci so yake ya lalata min yaro kamar yadda ta sa'uwar ta yi masa gatan da babu kwaɓa a cikinsa. Ko amna na goya wa yaron idan ya gani babu lafiya ya dinga sababin za a kayar masa da yaro kenan wane irin shashanci ne haka zan ba wa 'yar tatsitsiyar yarinya goyon abbansa Jiki na rawa zai karɓe shi ya dinga shafe shi yana duddubawa ko an matse shi. Haka na fara gajiya domin na fara kaiwa gejin haƙurina. A daddafa yaron ya kai watanni takwas, gatan da yake gani a wajen ubansa ya wuce dukkan tunanin mai tunani, domin kuwa komai na yaron mai girma ne a wajensa. har ta kai da kansa yake yi masa wanka bisa dalilin idan ni nake yi masa yana kuka to ya fahimci cewa sabulu nake shaƙa masa don haka ya hutar da ni yana yi masa wankan da kansa ban san ya iya harkar raino ba sai akan aman sai dai wani ikon Allah duk inda gudale yake yi masa shi ma kulafuci na ne da shi daidai lokacin da manubiya ta fara gazawa da rashin samun dama a wajena ta fara yi min barazanar ko ta tsiya-tsiya ce sai mun yi soyayya da ita Ita bata taba san abu bata same shi ba, don ta fahimci ni dai ban san alheri da rarrashi ba. Kuskuren farko da ya faru shine ban taba faɗa wa yaya gudala matsalata da munu da na ba. Sai dai idan ta yi kato katobara a kaina a gaban sa ya taka mata birki. Amma ni ban taba nuna masa akwai ɓoyayyen abin da take nufi na da shi ba. Al'amarin da ya fara rikita komai kenan. Domin watan Aman goma sha ɗaya muka yi wani ƙazamin rikici, daddare wajen ƙarfe goma da rabi na dare. Ba zato na fito daga wanka ɗaure da towel a lokacin kuma yana gida yana ɗakinsa na wajena kawai sai ganin munubiya na yi ta faɗo ɗakina cikin wata irin rigar bacci ba wata wata ta shammace ni ta rungume ni tsamtsam na dinga kicikicin kwatar kaina a dalilin ban san tawul ɗin jikina ya sabace min Ilahirin e, jikina rawa yake sosai, zuciyata sai bugawa take yi fiye da kima. Na fara kai mata mari ina zaginta, amma kodar ita sai kokarin cimma burinta take yi. Ni sai naga tamkar ma a buge take, kamar jifa sai ga sha bakin kofar ɗakin. Ya tsaya cak yana kallon mu, amma dukkan fushi da bala'in duniya duk ya tattaro fuskar fuskarsa. Yayin da Munu take faɗin, kin fi shi komai, kin fiye min shi wallahi. Tashin hankali ba a saka masa rana domin wata irin shaƙa gudale ya yi wa Munu. amma ita kuma tana rike da ni gamgam don haka ya haɗa mu tare ya dinga kai mana bugu ta ko'ina. Ba ƙaramin gigita ta yi ba kafin ta sake ni, tawul ɗin jikina ya faɗi Sakan kusan biyar ban iya san ku yawa na ɗauka ba, tsabar yadda nan muzanta, tozarcin duniya ya lullube ni, wani irin kukan bakin ciki nake yi mai girgiza zuciya sosai, na kalli yadda ya yi wa muno jina-jina yayin da bakinta bai mutu ba, faɗi take matsolan wafi kawai, baka iya komai ba sai ki faɗi, ba na son ka wallahi na faɗa ɗin matarka nake so, ƙaddara ce kawai ta baka ita, domin wallahi bata dace da miji irin ka ba. Ni kaina ba ƙaramar wahalar gaske na sha ba, bare ita da ya zage dukkan ƙarfinsa ya jibge ta, a take kuma ya rangada mata saki, duk inda take jin jiki sai da ta ƙyarƙyare da dariya ta ce, Saki ɗaya ai na ragwaye ne, yittin tanzara ya ce na ƙara miki, bakinta na jini ta ce, Ai idan baka cike ukun ba, to ya tabbatar raba mana kwana kake da uwarka. Ai ni abin da nake yi ya fi naku tsafta, Ban taɓa cin karo da uwar take kishin ɗanta irin taka ba, ya kuwa sake yin kanta yana kai mata duka kan jiki kan ƙarfi da dukkan iyawarsa. Yana faɗin na cike miki tabbaɗaɗɗiya tsinanniya mala'ikun Allah su tsine miki. Da abin ya ta'azzara na ji tsoron kada ya yi kisan kai Na ƙoƙarta na sanya riga na saka dukkan ƙarfina na rike shi yayin da nima ya dinga kai min duka muryarsa a zafafe. Tamkar ya haɗi zuciya yake cewa, Ni kika yi wa hakan ko gudiyo? Na hau barin baki, ai kuwa ya hankaɗa ni na kifa a kan gado, ya fita na bishi da sauri domin na firgita da yanayinsa sosai. Wayar sakina na kira na faɗa mata komai, halin da Munubiya take ciki. Na zauna a falo ina addu'ar Allah ya sa kada Munubiya ta mutu mu shiga uku. Ba a jima ba sai ga yayi Al'amin da yayi Abbas tare da sakina, cikin hikima ta gyara mata jiki. Duk jinin da ya ɓata mata jiki, wanda kuma zai ja hankalin mutane sai da sakina ta goge shi. ta ba da taimakon gaggawa ta farfado ta dinga sakin maganganu babu jin nauyi bare kunya tashin hankalin da muka gani ba ɗan kaɗan ba ne domin kowa shigari da sassafe sai ga jami'an human rights sun kawo sammaci abin da kai ci kuma har da umma suka gayyata muna kallo suka tafi da umma da gudalanta ba mu san ahalin su manubiya kara da kiyashi ba ne ɗaukar mara sani domin kuwa duk amincin da ke tsakanin umma da momi a wannan rikicin bai yi tasiri ba momi mahaifiyar manu ta rufe ido ta manta duk wani sabo da ƙawancen da yake tsakaninsu suka ɗaure su domin sun riga da sun shirya wa rikicin sosai. Sannan sun saki maƙudan kuɗaɗe don abukadin cin zarafin da aka yi wa ɗiyarta. A cewarta ta ba da auren ‘yarta don ba ta son ta ba, ba kuma don ta gaji da ita ba ne, babu kuma inda aka ce a kama mace a dake ta tamkar jaka. Hukumomi daban-daban ta dinga gurfanar da umma da gudalanta har amnesty sai da suka shiga kes ɗin. Duk yadda Umma take ganin suna da kuɗi a wannan al'amarin bai yi tasiri ba. Wulakanci sosai uwar Manubiya ta jagoranta aka yi wasu Umma wannan shi ake cewa sabo da kaza. Kwanakin su shida sannan aka sako su bayan antin Zaria da yaya Abdullah sun shiga sun fita an kashe mahaukatan kuɗaɗe. Kuka babu irin wanda Umma bata yi shi ba. dan kuma rashin tsoron Allah sai cewa take yi ta tabbatar wannan abin aikin magauta ne shi kuma wata irin gaba ya ɗauka da ni mai tsananin gaske idan zan kwana ina yi masa magana ba zai ce min kanzil ba gaba ɗaya ya fargice sai ramewa yake yi a tsaitsaye Mun kai wata a haka, na rasa inda zan tsoma raina domin hukuncin ya yi min tsananin gaske. Da ƙyar sakina ta sasanta mu, Bayan ta shawo kansa ne ya faɗa mata aini ma na so ha'intarsa ne tunda ban taɓa faɗa masa tana min hakan ba bayan maganganun da bai yi zaton da gaske take yi ba. da ta dinga faɗa a gabansa yana taka mata barki tana tafiya ya kalli idona ya ce tun a wannan ranar na tsane ki idan na kalle ki sai na tuna yadda na gan ku ke da ƙawar shaidanar taki wai da idona na ga abin da kuke aikatawa ke da wata ai na sani ba wannan ne karan farko da ta yi miki hakan ba me yasa baki taɓa faɗa min ba hawaye ne ya goce min na ce baka gasgata ni ba kenan akan idan ka na girma amma baka fahimci abin da zan iya yi da wanda ba zan iya yin sa ba yace dan adam kuma akwai abin da ya kai shi saurin canjawa ne da butulci haushi mai tsananin gaske ne ya tarnike ni kwarai da gaske na mike na ce Allah ne shaidar komai na koma ɗaki na zauna ina fashewa da kuka duk hakuri da kawacin da na wanzu ina yi wa yaya gudala a zamantakewar mu ashe duk baya gani Idan wani ne ya ce min yaya gudala zai zarge ni to fa zan karyata domin ko shi da nake ta zaman hakuri da shi matukar ba ganin sa nayi turmi da taɓarya ba ba zan taɓa zargen sa ba ko me zan gani kuwa ko me za a ce a kansa. Tun a lokacin zuciyata ta yi wani irin nauyi da rauni a dalilin gajiya da halayyarsa da kuma takaicin yadda ban aminta a idansa ba gaba ɗaya zaman namu babu daɗi a dalilin ya ja ya dage wai ba zai saurare ni ba Na rasa gane inda ya ajiye ni domin dai ita Munubiya ya sake ta, amma nisan bai sake ni ba sai faman gana min azaba da yake yi. Kwana biyu ba ni da gas, na faɗa masa ya kai so uku, amma ta tafasa bai ce min ba. Idan da wutar nepa zan yi maza maza na yi mana girki ni da yarana domin na sha ajiye masa ko kallon abincin baya yi bare ya buɗe. Idan kuwa babu sai dai na zuba idanu. Sai da aka yi kwanaki biyar sannan ya yi filin ɗin. Aman kawai yake kulawa amma ni da afara tamkar ya wargar da mu ne. Rannan ya dawo ya tarar da Aman babu wando pampas na cire masa yaron ya fito falo a guje Tun kuma yana da watanni takwas ya fara tafiya, yanzu tafiyar ta yi ƙwari, ai kuwa sai ganin sa na yi saɓe da shi a zuciye, yana zuwa sai kawai ya ɗauke ni da wani irin mari. Afra ta yi maza ta ce la, ba kyau duka a face in ji Islamic teacher ɗinmu. Ta kalli yadda hawaye ya goce min ta ce, kawai ki faɗa wa sista ɗinki ta zo ta rama miki, tana nufin sakina kenan, domin duk a zaton yaya ta ce ba tasa ba. ya kuwa damƙo ta ita ma ya faffalla mata marin ya fice da shi a kafuɗarsa, tun a wannan ranar na ƙudirce kuwa na yaye shi washe gari kamar almara sai ga sakina da ƙawarta wai duba yaron abokiyar aikinsa suka je bayan layinmu shine ta biyo ta gaida umma ta kasa samun nutsuwa da yadda ta ganni bayan kawar ta tafi ta dawo ta tisa na a gaba na kwashe komai ina kuka na bata labari ta jima bata ce komai ba kafin ta ce da za ki iya da kin bar wannan takadarin halimatu Farin cikin ki bashi da yawa a gidansa, ki yi haƙuri ki daina bari son zuciyarki yana rinjayar ki akan sha'aninsa. Hawaye ne ya ɓalle min ta miƙe ta ce, ki tsananta addu'ar zaɓin Allah a zaman ku. Duk inda nake son taimakon ki sai da haɗin kanki na ɗari bisa ɗari, amma ki sani fa har ku tsufa a haka zaki kasance a hannunsa tunda ya riga da ya fahimtar da ke shi ɗin ɗabi'unsa irin na sabo da kaza ne ke kuma kin nuna masa damo ce ke akan ɗabi'un nasa Ta miƙe har ta kai bakin ƙofar ɗakin sai ta tsaya ta jiyo ta ce ko za ki zo mu tafi. Na girgiza kai na ce abba ya ce na yi haƙuri ta dawo ta ci ɗamara da mayafinta ta ce idan kika kuma sako min maganar abba akan ki, sai na ci gidanku marar hankali shashasha kawai. Ke bari ki ji ba don abba ya haife ni ba amma adali ne Da a ce tun wancan marin kin bada haɗin kai da bai sake ɗaga miki hannu ba, amma da ke kin mayar da kanki banza ina tabbatar miki na moriki sai ya siyo dorina saboda ke. Ta tafi ta barna a wurin. Tun ranar na kasa samun lambobin sakina idan zan kwana ina kira ba zan same ta ba. Da na duba WhatsApp sai na fahimci ta yi blocking ɗina ne, ban san me ta ce wa antin Zaria ba. Tunda har Afira ta faɗa mata dadi ya mare ni jini ya fito a hanci na. Sai kawai ganin Junaidu muka yi ya iso Kano da sassafe Tun da jirgin safe ya biyo shine babban dan antan Zaria aure ma yake shirin yi a lokacin wai mamansa ta turo ya tafi mata da amna Sakina kuma da kanta ta zo ta kwashi kayan afrar ta ce a haɗa da ita domin tana ganin idan yarinyar bata tare da ni watakila na fi fahimtar jikina ma yana da haƙi a kaina Ina ji ina gani aka tafi da su na sani za su fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali a Abuja domin san da aka yi kes ɗin Munu sai da Sakina ta tafi da su asibiti ta duba su ta tabbatar ba a taɓa su ba amma kullum cikin korafin makarantar da suke zuwa take yi. A farkon tafiyar gudale turje akan babu inda za su je sai da antan Zaria ta buɗe masa wuta. Ta tuna masa ai ya riga da ya bata amna, afra kuwa hutu za ta yi ta taya amna zama kafin ta warware. Ya hakikance da faɗin tunda baki ɗauke ta a farko ba sai ki bari a haifo wata tukunna. Ta lallaɓa shi da faɗin shikenan bar su su zo hutun yanzu shikenan suka tafi. Kwana biyu ciwon nono ya sanya na gaba ga zazzaɓi a dalilin yayin da na yi babu shiri ga kuma rashin afra sai komai ya tsaya min cak. Duk na rafke na zabge, kukan Aman ya ƙaru, idan ubansa ya matsa sai na bashi nono a gabansa, idan yaron ya ga yadda suka aune. Ga fauda da na shafa musu sai ya tsorata ya ƙi kamawa, sai ya ɗauke shi su fice sai gashi ya dawo a matukar tunzare ya ce halimatu da izinin uwarwa kika yaye min yaro ɗan shekara guda tak raina ne ya fara ɓaci wanda bai taɓa yi ba na zuba masa ido sosai karan farko da na ji tsanarsa tana neman samun mahalli a gefen zuciyata ido na ya ciko da kwalla baki na na rawa nace kada ka yi kuskuren sake zagar min uwa Sadiq. Ka san wancan zagin ma ba wai na manta ba ne, ya ce na zage ki ɗan makaryaciya masharranciya, ni da kika mayar wa da uwata magana akan ido na kuma a gaban tafa, shi ne kike san sai kin haɗa ni gaba da mama ko? To duk mugun halina da kuke faɗi ai ban taɓa zaginta a gaban ta ba, na girgiza kaina na ce, to, na dai faɗa maka, na rantse maka da Allah na gaji, ba kuma zan sake yi maka uzuri ba, ya ce karki yi uzurin dan uwarki. Na ɗago na kalle shi ido cikin ido na ce ba dai uwata ba wallahi ya ce sai tawa na make kafaɗa na ce ta wacce ya tsargu ya ajiye aman ya riko ni da nufin duka sai kawai na shammace shi. Na rungume shi na garza masa cizo a kunne da ƙarfi sosai ya iyakacin ƙoƙarinsa ya ƙwace ya kasa ban yarda na sake shi ba sai da na tabbatar ya ji jiki jini ya cika min baki. Yayin da ya ɓata masa jikin rigarsa, na koma gefe ina haki, azaba ce ta kiɗa mashi ya ce, Ashe ke mai ya ce da gaske gudu yau. ni kika cinye wa kunne? Ya rasa inda zai yi saboda tsananin azaba, ya jima bai dawo hayyacinsa ba, bare ya iya yin magana, sai da azabar ta yi sauƙi sannan ya ce, za ki ga ƙaryar iskanci gudiyo, na zumbara baki na ce shege kafasa, ya ce na rantse miki da girman Ubangiji yaran nan bai yayu ba, kafin na kirga uku, ki je ki wanko wannan abin da kika shafa yake firgita shi, ki zo ki shayar da shi. Yana rufe baki na ce, Na rantse da girman Ubangiji, matuƙar ni ce na haife shi, shi da shan nono sai dai na matarsa ko kuma na saniya. ko kuma ka kaiwa wacce ta ankarar da kai yaye shi nan ita ta shayar da shi tun da ka mare ni a kansa to kayi kaɗan na sake shayar da shi daga jikina ya miƙe da nufin ya yi kaina sai kuma ya shafo kunnensa ya tsaya cak ya ce ko ki zo ki ɗauke shi ko kuma na sake ki Take na fusata irin fushin da ban taɓa yin irinsa ba, na ce har abada ni sakakkiya ce domin na haramta wa kaina ɗaukarsa ballantana na shayar da shi. Nan da nan ya ce, amma ai ban kai ga sakin ba ko? Ido cikin ido na ce wallahi na sako idan juninka dabbanci ne wallahi zaka ga aikin jakai tunda muka yi aure ban samu kwanciyar hankali ba babu nau'in wulakancin da baka yi min ba ba kalar tozar ni da baka yi ba amma yau magana ta kare idan kana ganin ba zan iya rayuwa ba sai da kai to ka zuba idanu ka yi kallo a yau na yarda kaddara ce ta haɗa auren mu Na kuma kudura aniyar sai na janyo ƙaddarar ta haɗa mu a ko'ina take na fatattake ta yau ko ni ko kai a gidan nan wallahi. Ransa ne ya kai kololuwar baci Na yi tsaki na doshi kicin a dalilin kauri da na jiyo. Wai ashe na ɗora indomi na manta na kashe gas ɗin na ɗauke wuƙa a ƙasa. Ban kai ga ajiyewa ba na ga wata katuwar tsaka ta faɗo min ai kawai na kwasa a guje Shi kuma gani na guje da wuka na doso shi, ai kawai sai ya sori Aman ya fice a guje tamkar mai gudun fanfalaki. Ganin yadda ya tsorata ainin sai na yasar da wukar nema na rufa musu baya a tunanina maciji shi kuma ya gani ai muna fitowa harabar gidan muka ga anti maimuna da diyarta ganin ma a guje gaba ɗayan sai su ma suka juya a guje anti maimuna sai kabarbari da hailala take yi tana cewa wuta wuta ba kuma ta fasa gudun ba ban yarda na shiga sashen umma ba a harabar gate din namu gaba ɗaya na tsaya ina haki yayin da Sa'al Amin da Sakina suka iso suna cewa menene haka da ke asabar ɗin ƙarshen wata ne duk a gida ake yi ne yaya gudale sai tsuma yake yana faɗin Ban taɓa shan maganin tauri ba wallahi, wuka ta ɗauko za ta caka min, yayin da Al'amin ya ja gefe ya naɗe hannu a ƙirji yana kallon mu sosai. Yaya Abbas ya ce, Me kai mata haka har ta iya jarumtar ɗauko wuƙa, ya kasa magana yayin da Sakina ta ce, Menene ya haɗa ku haka? Sai lokacin ne hawaye ya ɓalle min na ce, Akuya ya mayar da ni, ya sake ni sannan kuma ya bi ni da duka. Ya al'amin ya ce, Again? Sakina ma ta girgiza kai ta ce, Shi ne kuma kika zaɓi ki saka kanki a uku? Saboda autan maza ya sake ki? Ya tunzura ya nuna Sakina da hannu ya ce, Ta tozarta ni. Aikin ga yadda ɗan uwanta ya koma gefe yana shirin yi min duka ko? Amma ke baki da niyyar taimako na, ko ban sake ta ba, ta sani kuma Allah ma ya sani. Tun a wajen rikici ya fara tsananta domin dai alamin da sakina sun kafe akan ya sake ni. Suna ta ƙoƙarin juya maganar ma akan ai guda biyu yayi, ga wancan ɗayan ai aure ya ƙare kenan. Yayin da ragowar jama'ar tun daga kan Abbas suka bi bayan guda bai sake ni ba, tun da dai ya musanta. kowa ya yi masa shaidar baya ƙarya ya hakikance bar shi da zolaya ko sanya ma mutum idan ya ga abu zai kubace masa mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba.